ma ko cin ci in ba shi sauyin ɗan jarida ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba ja da baya damina da ruwa da iska bai a aikin jarida in sanyi bazara da ra'ani ra'aniya ba su shi jarida su kuki rukuki jomar da Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta dandali na 'yan jarida da sashen hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahad. Yau cikin yarda Allah subhanahu wata'ala shirin ya sake maido da mu nan kasar Ghana inda za mu tattauna kan abubuwa da suka fi ɗaukan hankula na jama'a cikin wata ɗaya. Sunana Hamza Adam a yau mun tattauna da fadawanmu da suka kasance abokan aiki na 'yan jarida a wasu manya-manyan kamfanonin dillacin labaru musamman sashen Hausa na BBC tare da RFI wato Abdullah Shamun Bako da kuma Fahad Adam. Yau mun tattauna kan batun matakin da babban kotun Accra High Court da ke babban birnin ƙasar Ghana ta Accra ta ɗauka na hana ƙungiyoyin farar hula gudanar da zanga-zanga a Accra babban birnin ƙasar. Ko meye dalilin hakan sai in kun biyo mu, haka zalika mun tattauna kan kasafin tsakiyar shekara da ministan kuɗin ƙasar Ghana Dr. Aminu Adam ya gabatar. a baya-bayan nan inda ma ya sanar da cewa gwamnati za ta sake maido da haraji na hanyar titi wato road to wanda akasarin masu fama da nakasa a nan ƙasar ghana suke dukufa kan wannan sana'a wajen ciyar da kansu da iyalansu. Za mu isa hutun takaitaccen rabin lokaci da mun sake dawowa. mun tattauna da fadawan namu. Su rukuki rokoki jomaraɗa ba su ta ɗan jarida. A kaɗa a raya suna a nan babu ya jarida. Jama'a masu sauraro mu da sake dawa daga hutun takaitaccen rabin lokaci kamar yadda na sanar da ku da farko za mu tattauna akan batutuwa biyu ne da suka fi ɗaukan hankula na jama'a. Fadawa ina yi maku baki daya Barka da zuwa. A gaggauce bari mu fara kan matakin da wato babban kotun Accra High Court eh, ta ɗauka na hana ƙungiyar farar hula gudanar da zanga-zanga a wato Accra babban birni na ƙasar Ghana. Wadda masu shirya zanga-zangar sun yi korafin cewa gwamnatin Ghana ta bi sahun wasu gwamnatocin ƙasashen Afirka ne wajen ƙoƙarin ɗakile zanga-zanga da matasa ke yi kan tsada na rayuwa. Eh, masu shirya zanga-zangar dai sun ce zanga-zangar za ta jawo sama da mutum miliyan biyu kan tituna domin neman ƙarin ɗaukar matakai daga ainihin shugaban ƙasa na Ado Dankwa kwakwafa kan cin hanci da rashawa da yanayin rayuwa da kuma nuna rashin amincewa da jinkirin sanya hannu kan kudirin doka wanda ke adawa da luwaɗi da maɗigo da dai dangoginsu a nan ƙasar Ghana. Eh, hukumar 'yan sanda ita ce wadda ta shigar da wannan ƙara a gabar kotu da ta bukaci da kotu ta takawa waɗannan matasa ko ƙungiyoyin fararen hula eh, birki kan zanga-zanga da suka shirya gudanarwa tsakanin ranakun talatin da ɗaya. ga watan Yuli zuwa ranar 6 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2024 bayan da hukumar 'yan sandan ta ce ba ta da isasshen jami'an da za su samar da tsaro yayin da aka tura jami'an 'yan sandan zuwa gangamin siyasa a cikin tarukan siyasa musamman eh, yaki na neman zabe. Bar mu fara kan Malam Fahad Adam. Malam Fahad ya kaji da wannan mataki da kotu ta ɗauka na takawa kungiyoyin farar hula gudanar da zanga-zanga na tsadar rayuwa a nan kasar Ghana. a wannan lamari dai lamari ne mai sarkaɗiya idan ka tsaya ka duba shi da idon basira saboda abu ne da yake 'yan ƙasa suna da 'yanci su gudanar da zanga-zanga amma kuma idan ka duba wani lokaci wannan zanga-zanga wasu ɓata gari na shiga ciki su yi wasu aika-aika wanda bai kamata ba ni dai a wurina ina ga duba da halin da ake ciki duk da yake dai an daƙile masu yin wannan zanga-zanga a hana hana su nuna ra'ayoyinsu dangane da wannan abu amma ana duba a lokacin da ake ciki ne saboda lokaci ne na siyasa lokaci ne zaɓe ya gabato wanda yake ana taka tsantsan wannan wasu abubuwa da su kawo koma baya da tarzoma ga wannan zaɓe da ma ƙasa baki ɗaya ana dubawa ana duba su da ido sosai amma idan ka duba shi wannan shugaban 'yan sanda da muke da shi da alamu dai ya san abin da yake yi eh, saboda a baya mun ga inda ya bayar da umarni ko kuma ya bada. nasa izini aka irin wannan zanga-zanga amma abin da mutane ke cewa a nan shine wannan zanga-zanga wasu matasa ne suke su su yi ta inda kuma wasu 'yan siyasa suke shiga ko kuma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu shiga ciki su masu kafa fake da wannan zanga-zanga to ana ma ganin cewa zanga zanga da kanta ba ta da A shugaba ko shugabanni idan kuma abu duka da abin da ba shi da shugaba ko shugabanni ko jagora ana ɗarɗar a ga an tafi da shi saboda idan ka duba na farko ne babu wanda za a ba wanda zai watarwa da wannan masu zanga-zanga balle a ce ko kuma wanda idan ana neman wanda za a tattauna da shi domin ganin an warware wannan matsala babu to ta wannan bangare ne na goyi baya ta bangaren kuma dakile haƙi na 'yan ƙasa saboda idan ka duba kuma za ka kamar ya kusa zai iya zama kamar wani abu da yake kamar. 'yan sanda suna amfani da wannan dama suna dakile zanga-zanga mun ga irin wannan da yawa bari mu zo kan malam abdullahi shamun bako malam fahad muna godiya kwarai da gaske malam abdullahi shamun bako eh, kungiyar afro barometer wadda take bincike kan harkar demokuraɗiyya da ci gaba na ƙasashe a nan nahiyar afirka ta fitar da rahotonta na baya-bayan nan inda ta tabbatar da cewa Ghana na fuskantar koma baya sosai ta fannin demokradiyya duk da cewa gwamnatin Ghana dai ta yi adawa kan hakan. To ba ka ganin wannan mataki da 'yan sanda tare da kotu eh, zai iya tabbatar da rahoton Afrobarometer kan ana tauye hakokin wasu. Shakka babu haƙi ya faruwa la'akari da cewar dama ana kan ganin cewar 'yan siyasa na kan dakule al'amari na ci gaba da kuma na batu da ya jibanci faɗin 'yancin albarkacin baki a duk lokacin da ya kamata mutane su zo su nuna koke su suna damuwa sai ana kan samun 'yan sanda na yi wa al'umma kasa London wanda kuma ake ganin cewar da shishigi na manyan gwamnati ko kuwa wakilan 'yan siyasa. To haka wannan kuma abu ne wanda yake idan ko hakan ne ya faru zai iya ci gaba da kawo kasa damuwa. Amma kuma gefe ɗaya ana la'akari da irin illar da hakan ka iya kawo kasa. musamman ma bibiyar ire-iren abubuwa da ke faruwa wasu kasashe a zanga-zangar da aka yi da lallace kayayyaki da kuma barnata kadarori na ƙasa wanda hakan wata sa'in kuma zai sa ana gudun kada hakan kuma ya faru idan an baiwa wato matasa damar fitowa kan titi domin nuna damuwa amma rashin yin hakan a mu 'yan jarida muna ganin cewa da take hakki ne da kuma 'yancin faɗin albarkacin baki wanda hakan kuma zai ci gaba da tabbatar da irin bayanai da afrobarometer ke fitarwa na cewar ana yi wa wato demokuraɗiyya ƙasar London. Mahala Abdullahi Shamul ku muna godiya kwarai da gaske. Jama'a masu laro bari mu isa hutun daga tashar lokaci don mun sake dawowa mun ci gaba kuma da ainihin mu na biyu Sukuki rokoki jomaraɗa ba su ke ɗan jarida. A kaɗa a suna a nan babu bambaya jarida. Jama'a masu sauraro barkanmu da sake dawowa. Malam Fahad Adam, ministan tattalin arzikin ƙasa a ranar Talata na makon da ya gabata, eh, ya gurfana a majalisar dokoki na ƙasar Ghana inda ya gabatar da kasafin tsakiya na shekarar 2024. Na daga cikin batutuwa da fi ɗaukan hankali na jama'a a ranar shine batun maido da haraji na hanyar titi wanda aka fi sani da road To, biyo bayan gwamnati ta soke wannan haraji wanda akasarin masu fama da nakasa a nan kasar Ghana da suka kasance guragu suna da kufa ne akan karban wannan haraji wajen ciyar da kansu da iyalansu ga baki ɗaya. Abin tambaya shine Malam Fahad, ko shin wannan mataki na maido da wannan harajin ya dace kuma zai taimaka. Amza idan ka duba daman ai eh, gwamnati da kanta ta yi riga malam masallaci ne cire wannan haraji da ta yi Guda idan ka duba za ka ga cewa ah, ba a samar da wani abu da zai toshe wannan kafar ba. kuma mun san irin rashin kuɗi da kuma fama da karancin tattalin arziki da gwamnatin ta shi da kanta. Sai baka samu abin da za ka kare wani rami ba kuma ka gina wani sabon rami. Na ga daman tun da farko gwamnati daman ta yi garaje ne kuma na ga dawo da shi ah, abu ne wanda zai taimaka mata tun da yake daman gwamnatin da kanta tana neman hanyoyi na samar da kuɗaɗen shiga idan ka ga yadda ake ta fito da haraji daban-daban so kuma sai gashi wannan ita ɗin gurungun hanya ce ta samun kuɗi wanda yake a baya an samu makudan kuɗaɗe da wannan wuraren shiga na tolege-tolege. To, eh, Abdullahi Shamun ba ko wani ya tambaya na daga cikin dalilai da ya sa aka soke wannan shiri na wato karban haraji na hanyar ah, titi ita ce wata sabuwar haraji ta e-levy wato harajin latroni eh, da dai sauransu. Eh, wani ya tambaya ko shin wannan haraji na latroni gwamnati za ta cire don ba ta yi batun cewa za ta cire nan zuwa shekaru da ke gaba ba shin kana ganin eh, hakan ko ya dace mu dai a matsayin 'yan jarida da muke nazari ta hanyoyin na ganin cewa an farfado da tattalin arziki ba za mu ce a janye harajin ilabi ba sabida ko ba komai yana dan taimaka ana samun kuɗin shiga to wannan kuma an samar da shi an dawo da shi ba zan ce an samar ba saboda dama yana nan ne aka dawo da shi to ka gani hanyoyi biyu din din nan zai taimaka a mu sani fa in ba mu yi la'akari ba ƙasar nan sai ta koma gidan jiya na hipik na kasancewa ƙasa mafi talauci a nahiyar afirka wanda ba burin mu duka bane muna fatar cewar ƙasar ta bunƙasa tattalin arziki ya ƙarfi tsadar rayuwa ya ragu a samu walwala idan ko muna makasa mu fatan to ba mu ce tun da an kawo wannan soke wancan ba ya zama ya kawo damuwa a ci gaba da tafiya mu ga menene madafan wannan gwamnati da kuma irin matakan da take ta ɗauka na farko da tattalin arziki muna fata cikin wani karamin lokaci mu ga abubuwa sun daidaita sun canza saboda a samu ruwan sanyi matasa samu aikin yi a samu walwala tsadar rayuwa duk da ake fama da su abubuwa sun canza kaga zai ke mana ya samu ana mu gani musamman yan jarida muke nazari muke bincike akan waɗannan batutuwar a rajin lantroni ya zaunu kana kuma na toll booth din da aka dawo da shi shi kuma ya zaunu a cigaba da tafiya haka. Masha Allah Abdullahi Shamun Baku, muna godiya kwarai da gaske. Godiya nake. Jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarashen shirin namu na dandalin 'yan jarida. Ni ne na ku Hamza Adam kun ji ta bakin 'yan jaridan mu da muka tattauna da su a yau da suka hada da Malam Fahad Adam na sashen Hausa na BBC tare da Abdullahi Shamun Baku na RFI. Ina yi maku dukkaninku baki da fata na alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.